الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله رضي الله عنهما قال قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه ماذا الله يريك كفرتا فقال كن في الدنيا كأنك قريب yace min ka zama ga duniya kamar kai bako na duniya ba ta da amana ba ta da daɗin zama ko ka so ka daɗe ba ka daɗewa ciki ka riƙe ta kamar kana bako wanda zai biyo ga hanya ya wuce riƙe addinin ka da kyawu wa kana ibnu umar radiyallahu anhu ma yaqul ibnu umar ya kasance yana cewa idza amsayta falatan tantazir as-sama idan kayi marici da wani aiki na alheri kakka jira marici ka in ka waye gari da sahi kakka jira marici wato idza amsayta in kai marice fala tantazir sabah kakka jira asuba duk aikin da ka san kana yi na alheri yau da marici kakka ce sai gobe wa idza asbata in kawaye gari da sahi fala tantazir masa kakka jira marici duk aikin da ka san kana yi na alheri ya abinka da yawa wanda an kai sahiya da shi ba ai marici da shi ba wa min sihatika limaradika ka rika daga lahiyarka saboda rashin lahiyarka wato ayyuka na alheri ka riƙa yi da kake lahiya domin rashin lahiya ka zai zo wata rana kana ji kana gani ba ka iya yi kuma kana nan wa min hayatika li ka riƙe ayyuka na alheri da rayuwarka don mutuwarka babu shakka wata rana za a waye gari da kai ka mutu kun ga mutuwa haka nan take tana ta ɗaukan mutane shekaran jiya makwauci na gashi nan mala adam in ba ku mance ba sati biyu ran da zan yi tahiya zuwa aikin hajji ya ce to malam ka bani malami wanda zai rika karantar da ni na ce mai ina baka ya ce a'a malami ka tabbatar da ka bani malami ya rika karantar da ni ko wani lalura za a yi nashi zan ɗauka ni dai ya rika karantar da ni sai muka yi dariya na ce zan baka malami bari sai na dawo muka yi ban kwana da shi da maraicen nan da sahi na wuce jiya kunji ya tafi ba mu koma haɗuwa da shi ba a bashi malamin ba ya sai can Allah ya bashi shi to haka nan na duniya take ba ta da amana yanzu kaka ganin mutum ya an jima ya wuce Allah ya haskaka kabarin marigayen mu <clears throat> wa qawla ibn umar ma'khuzun maganan nan ta ibn umar ana fahimta ta min hadisin nabi sallallahu alaihi wa Sallam daga hadisin annabi wa huwa mutadamminun li nihayati kasr al-am wannan ya kunshi wato iyakar takaita al'amari wato ka takaita guri da duk abin da kake yi bari tsawaitawa takaita guri ko ka tsawaita ba dole ka kai ga sadda ka kason ka kai din ba wa annal aqila yambagi lahu lalle mai hankali ya kamata gare idza amsa Allah yantazira sabah in yayi ce kai ya jira gobe da sai ga aiki ne na alheri ce sai gobe eh abin ka yanzu in dai kana da sarari wa idza asbaha wala yantazira masaa ya kamata ga mai hankali in ya yi asuba to kai ya kai ya jira ya bal yadhunnu anna ajalahu mudrikuhu yayi zaton ajali ne zai iya cin mai kabla zalika kanun maricin yayi fa ya abdullah ya kai bawa Allah laye gurran na dulul amali guri tsawon guri kai ya ruɗe ka idan na yi kaza bana ba in yi kaza gata in yi kaza kaza kaza kai ta tsarawa wannan kai ya rude ka ba dole ka kai kai shi ba wato wajiddu ku yi ƙoƙari wa shahidu ku yi ishihadi gurgurun iyawa wa kuno mina mauti ala wajalin ku zama cikin tsoro game da mutuwa koyaushe tana iya ɗaukar ka wa inna lil mauti gadin ra'i mutuwa tana da tahowa da sahi tana da tahowa da marici wa masan wasabihin da sahi da marici duk tana iya tahowa wa wa idu kun bi abaikum ku yi makan ko azi da babannin ku da sun kauce wannan ku gidansu ya ji an yi kakanni ne an yi uwaye ne mutuwa ta ɗauke su to ku yi kan ko azi da wannan wa izu kun bi abaikum ku yi wa'azi ga kawunan ku bi abaikum da babannin nan naku wa jiranikum wa wa ahbabikun da masoyanku wa jiranikum da ku wa ikhwanikum da yan uwanku wa'anda duk kuna tare da su jiya yau ba ku tare da su wa inna fi zalika balagan lalle cikin wannan akwai isa matuƙa liman tazakkara ga wanda ya wa'azantu wa ibrata akwai abin lura liman tafakkara ga wanda ya yi tunani ah, ikhwanukum ah, kanu bil amsi ma'akum yan uwanku jiya sun zama tare da ku ya akuluna mata ta akuluna suna cin abinci irin wanda kuka ci tare da su kuka ci wa min mimma talbasu suna sanya tawahi irin waɗanda da kuka sawa su ma suna sanya irin su fa azbahu al yawma yau sun waye gari wa qad saratil qubur lahum buyutan yau kaburbura ta zama gidajensu Allah sarki je kuna tare da su yau kaburbura ita ce gidajensu wasaru baina da kara sun zama tsakanin yanki yanki na ƙasa abin nan hukutan wato abin nan kullalli kada ya hata kalmin humal aftar wato huta kalmin humal aftaru duk suturorinsu an kece ta wato an kece suturorinsu rigar nan da an ka samu su cikin kabari an kece ta yana ce an bashi tsirara wastauhashat minhum ad-diyar wato abin nan tsutsotsi wato wastauhashat minhum ad-diyar gidaje ta yi kewa gare su gidajensu yau gidajensu babu kowa gida mai mutunci yau mutune ya tafi wata haddasa anhum al-akhbaru labaru ɗaya take faruwa a kansu la magana su ɗaya akai amma ba a ganin su ikhwani ya ku yan uwana ila kam ta madaluna amal zuwa yaushe kuke jinkiri ga ayyuka ko bar jinkiri ku yi ta ayyuka alheri ko bar jinkiri ta hiyar ga babu shakka yin ta za a yi don me kuka jinkiri ga ayyuka wata dama in na fi bulugul amali kuma kuna zato abin wata dama in nuna kuna zato fi bulugul amali kuma ku kai ga gurin ku kowannen ku yana zaton ya kai ga guri ne ga bukata ce wanda ya kaso kuma yakin abin da aka son yayi don a samu abin wata katarruna bai fasahatil mahal kuna ruduwa da fadin jinkiri da aka yi muku wala takuruna hujumal ajali ba ku tunanin taho ajali girshi yanzu ajali na iya taho ma girshi ba tare da kasani ba ya kawani ya ku yan uwana nadirukum qad sadaka mai gargadin ku yayi gaskiya wal mushahidu qad sabaka mai kokari ga addini ko ya tsere wa maza mada naharul umri Raiwa rana sai ta wuce wa a shukaku abin da ya rage yan guntayen wurare kana abu darda radiyallahu anhu idza ra'a janazatan qala ugudu wa inna ra'ihun wa inna ra'ihun sai in yagga abu darda ya kasance in yagga abin nan janaza gawa sai ya ce ku muna nan tahi da marici ku tahi muna nan tahi don babu shakka kana nan tafi ko ka gyara ko kake gyara kana nan ta ne. ogodu wato ku tahi da sahi fa inna na muna nan ta da mareci, auruhu ko kuma inda mareci na ce ku ta da mareci, wa inna gaduna mu kuma muna nan ta da sahi wanda ya tahi shi ya riga na baya gare na nan biye da shi wannan mau'izatun baligatun wa'azina wanda ya isa matuƙa wanda wannan mashahurin sahabi abu darda yake yi wa gablatun sariyatun kuma rabkana ci mai gaggawa kafa bil wa'iza mutuwa ya isa ya zama mai wa'azi ya zahabu al na farko ya wuce fal awwal mai bi mai ma ya biyo wa yabqa al-akhar la hul malahu shi ko gudan ya rage amma babu hakuri gare shi wa kana yaqulu abu darda ya kasance yana cewa ya turab ma askana zawahiruki fi dakhiliki dawahi wa fi dakhiliki dawahi ya turab ma askana zawahiruki wato babu abin da ya yi natsuwa banki kun ga durigi magana ko gani ana yi natsuwa ce bisa ga cikin ƙasar nan wa abin nan fi wa bi dakhiliki can cikin ki akwai da dawahi hitin can masu da duk abin da kuka gani nan natsuwa na bisa ga abin da a cikin kabari وقال ميمون بن مهران ميمون بن مهران يتي خرجت مع عمر بن عبد العزيز نافذ تارد عمر بن عبد العزيز إلى مقبرة زوى مقبرة أمير المؤمنين واتو تابعي تابعي تابعي تابعي تابعي nan درجة أمير المؤمنين تابعي mu'minin درجة نافذ mai daraja إلى مقبرة tare مقبرة فلما نظر إلى القبر ila kuburi sabbi ya kalli kabarburra baka sai kuka kuka mai tsanani summa aqbala alayya sanne ya fuskanto inji maimuni ya dibo waje na fa qala ya aba ayyuba hadi qubur aba ibnu umayya yace ya aba ayyuba wadanga kaburran uwaye na na banu umayya manyan sarakunan nan cikin su akwai wanda ya shekara 63 yana mulki duk duniya shi a sarkin sarkinta yace to wannan kaburburran uwaye na duk dadewa ka sai ka musu. hadhihi umuru aba'i bani umayya ka annahum lam yushariku ahlad duniya, di ba suka gani kamar ba su taba tarayya da mutanen duniya fi lazzatihim wa aishihim a cikin jin daɗin su da rayuwarsu ba kamar daɗe da duniya ba su taba zaman duniya ba haka dai duniya take in ma ka yi abin kwarai ka iske shi ka da shi in baka yi abin kwarai ba ka iske wahalar da ka shuka ka ci abinka amma tarahum sar'a abu ayuba ba ka ganin uwayen ganau shugabannin gana duk duniya ga sunan kwance amma rahon sar'a kada hallar bihimul mulmatulat musula ta riga ta sauka gare su musula ta riga ta sauka gare su wasu hakama fihimul bala'u bala'i ya kewaye su wa Hauwa mu bi abdanihim makilan Kwarin ƙasa kunamu da taruruwa da da abin nan da tsutsotsi ta samu makila wurin kwana cikin cikin jikinsu tsutsotsi na nan yanzu cikin jikinsu suna sun samu gida sun mabaka sannan amiran mu'minin ya fashe da kuka shi fushi alai sai da ya suma sun ma afaka sannan ya falka faqala in daliki bena yace matahi wa matahi fa wallahi ma alama ahadan an ama mimman sara fi hadhihi qubur na rance da Allah babu wani wanda Allah ya wani ima kamar wanda Allah ya kasance ya sanya a cikin kaburburan wa kada amina azab Allah kuma ya amince mu azaba Allah wallahi babu mutumin da adda ni'ima kama wanda ya shiga kabari Allah bai mai azaba ba babu mani in ci kamata shi wa shayya rahimahullahu marratan janazatan Umar da Abdulaziz wata rana ya rike wata gawa summa aqbala ala ashabihi sannan ya wayo wajen abokai ne wa wa'adahum yayi musu wa'azi wa zakara dunya ya ambaci duniya wa zamma ya zarge ta wa zakar ahalaha ya ambaci mutanenta wa tana'umahum fiha da jin dadin da suke cikin duniya wa ma saru ilaihi ba'da da abinda za su kasance gare bayan mutuwa mina kuburi na kaburra ka dibi mutane ka ga yadda suke jin dadi wanda da hitowa ta in yi hito ko kai sai ka dade kana kallo ne bai ya baka sha'awa amma bayan kwana biyu in ya mutu inda za a gwada maka shi baka koma kwana haka mutu kai ba. fakana min kalamihi ya zama cikin magana ta amirul mu'mini annahu qala shi ya ce maratta bihim in ka biyo inda makabarta in kana iyawa fanadihin ke kire su in kunta manadiya in ka iya kira kiri mutanen makabarta ka jiya wadahum in kunta da'iyan ka daga murya da kari ka kire su in ka iya wa bi askarihin ka wuce da hilin da aka aka ruhe su wanzur ila ta bi manazilin bi baka gani ga kusanta gidajensu. ga kabarin wanga ga kabarin wanga nan inda ka gani na a gida ne wannan da adda babban gidan nan nan duniya nan inda ka gani na a gida ne bi baka ga ta qarubi sal gani yaho ka tamme mai kudin su abin nan ma baƙi min gina min gina in gina wadata ka mi rage akwai wani wadata da ya rage tambaya ka jiya salfaqirahum tambi talakansu ma baqiya min faqari min rage na talauci ne wa salha anil anil alfini allati kanu biha yatakallamun ka tambaye su ga halusa waɗanda suke magana da ita wa anil a'aini ka tambaye su game da ido allati kanu lilladhati lilladhati biha yanzurun kan idon da suka kasance suna kallon abubuwan jin daɗi tambaye su game da idon nan salha anil juludir raqiqa ka tambaye su game da fatan nan mai taushi wadda ta ji ni'ima ba ta wahala daji wal wujuhul hasana tambaye su game da huskokin nan nasu mai kyau wal ajsadin na'ima tambaye su game da jikunkunan nan nasu man'imta wa ma sana'a biha addidan ka tambaye su jikin nan mai kyau mi tsutsa ta yi da shi kayan tsutsa na mi tsutsa ta yi da shi addidani tsutsotsi mi sun kai da abin nan da da abin nan idanun nan me sun ka yi da komatun nan me sun ka yi da ɓangarorin jikin nan a kafani ƙarƙashin likafani wa akalatin lahamani tsutsa da ta ce nama wa afaratil wujuha tsutsa da ta huje huskoki wa mahatil mahatin tsutsa da ta shahi abubuwan nan masu kyau nasu? wa kasaratil kifaru kigira ta fadi wa ba banatil a'da'u gabobi wagga ta faɗi can wagga ta faɗi can tsutsotsi na ta haraka wa mazzakatil ashila'u duk gaɓoɓi an tsatsage su wa aina wa hijabuhum wa aina hijabuhum ina hijabinsu wa qibabuhum ina haimominsu wa aina khadamuhum ina yaransu masu hidima wa abiduhum ina bayansu wa jama'uhum ina tarawarsu wa kunuzuhum ina tarkokinsu Waka ka'annahum ma wada'u firashin ka ce ba su taba kwanta bisa tabarma ba wala wada uhuna abin nan mutaka'an ka ce ba su taba ajewa anan abin da aka jingina gare irin hillan nan da aka jinginawa ba wala rasu shajarar ka wala rasu shajaran ka ce ba su taba dasa wani icci da suka sha inuwa ba wala an min al-lahadi ba saukar da su cikin daga girgi daga lahadu wato kabari albasu abin nan alaisu fi manazil khalawati ashe ba su koma wurare na keɓanta ba ashe ba su yi zama ba wuri suka keɓewa ma ba mai ita huwa wurinsu alaisan lailu wan naharu alaihim sawa'un to yau suna cikin kabari ashe da dare da yini ba don ɗaya gare su ba yau alaisu fi mulhamatin fi mulhamatin muzalama ba su zama cikin duhu mai tsananin duhu ba kada hila hunwa wa na amali an shiga tsakaninsu da aiki ba mai iya tashi shi ka biyu a rage mai azaba ba mai iya tashi ya ce subhanallahi a rage mai azaba ba mai iya tashi ya ce astaghfirullah a rage mai azaba wa faraqul ahibba sun rabi da masoya ce inda suke babu kowa cikin wanda suke so babu kowa wanda ka san su babu kowa wanda suke so wa kam min na'imin wa na'imatin da yawa wanda yake man'imci namiji da ya mace a da hau suka waye gari wa wujuhum baliya huskokin ta zama rudadda da ta taccanye wa mina min anaqin ba'ina Jikin ta kace daga wuyansu waya daban jiki daban cikin kabari wa awsaluhum mumazzaka gabobin sun guggunci wa qad salatil hadaku ala gira ta ido ta zubo ga kumatu gira ta bai ta faɗo ga kumatu cikin kabari wamtala'atil afwahu daman wa sadidan bakuna son cikar da ruwan kurji da jini wa dabbar dawabu la'addi dabbobi dabbobin ƙasa ta yawo fi a jasa jasadihin cikin jikunkunansu wa farraka a'da'ahum ta kakkace Sun ma lam basu illa yasiran sannan ba su zanna ba sai da lokaci kaɗan. hatta adam hatta adal izamu ramima sai ga ƙasa sun koma gari kada fara hul kada'ika sun rabi da abin nan gira wasaru ba'da asi'a ila madaiki bayan nan duniya suna da kuɗi su abin da suka so su sha abin da suka so sun koma ila madaiki cikin kunci babu abinci babu abin sayi ne an-nisaa wa matan matansa sun yi aure suna can cikin kabari su ko mata sun aure wasu maza wa taradda fi turqi abna'uhum diyansu da suka tsare a kakkate nan kakkate nan diya na can bisa hanya suna yawo ba mai tsaron su mace na cikin gida suna garka suna taya wace a wace diyansu fi turqi wato wazza'at wato wazza'at alqurabatu ala diyarihim wa wa qararihim wato 'yan uwa sun rarrabe duk gidajensu da abubuwansu famin Ho, famin hom wallahi al-musi wa lahu fil qabri fi qabri wallahi wanda ya aiki na kwai cikin matattun nan akwai wanda an ka bude makabari ne in kaddi ba baka ne ya kace cikin su akwai wanda a hakan al-gaddun naziru wanda ya rutse ido ne an-naziru fihi al-mutanaimu bil zatihi wanda an mai jin zaɗi mai na'imtuwa da abubuwan da aka tara da bai cikin kabari ya sake nuna kabari gada ya wanda gobe cikin kabari zai na kun ga dun munawa ya sake nuna kabari gadan ya wanda in bai ce kabari ba gobe ta iya zai yi mallabi garraka min ad-dunya amina na rude daga ya rude ka daga duniya ana kiran kai ga aiki alheri kana komawa ge haba ai wannan shi ka iyawa ni ban iyawa ya wanda a haka nan ka sani kana nan tai cikin kabarin ba aina daru faiha ina gidan nan naka mai fadi na duniya wa nahrukal mudarris ina koraman nan taka mai gudu da ruwa wa aina Kal ya'ina ina ɗaya itacen nan naka da sun ka kosa inda sun ka efeti kana cin daɗi wa aina riqaqu siyabika bika ina tuwayen nan naka inda ba su da kauri na ni'ima don ji zahi ina suke aina dibuka wa buhurika ina ka wanda kaka buskudewa ka to ko ina ka to ana kana kamshi ina turaren wa aina kiswatuka da daifika wani shita'ika da saifika wani shita'ika ina wayin nan naka na sanyi ina wayin nan naka na zahi ga sanyi ka san wayin da kaka sa don maganin sanyi ga zahi ka san wanda kaka sa don maganin zahi amma ra'aitahu kade zalla bihi al'amru baka gane shi ba al'amari ya ya gushe da shi kuma ya tafi wa annabci da kalan ba ya ture ma kai ne duk abin da ya shigo wuri na cikin kabari yana kwance ba ya ture shi wa wayar yarshu kan yana yana zuba da hawaye abin nan zuwa babu abin da zai sa ya kare shi wa yatalammazu adashan ya cika da kishewa bai da mai kawo mai ruwa shi. yanzu Allah ba fi sakaratin mu ya jujjuyawa cikin mata ya fitowa wa gama ra'ati da tsananinta ja al'amur min sama al'amari ya zo daga sama waja a galiba eh, kadari kaddararin jayayya ta zo wa kadar kudin ta ce ya zo kai hata kai hata har abada har abada kai da duniya ka ta bigin ya mugammidu alwalid wal aqul wal walad Miramos también, llamen de paz, de país, de agua, de real. No va a jugar con la Ya kwaje ya kana shahe ne don kun sai mutum ya mutu ido ne ya mai ya mai ya mai shigar da masu cikin kabari wala ya ya ta kurhe shi wala ya nan da shi laifin shi ayi haddika banda haddika ko yadda bada sun wa zai fara ba ba kai makana nan tashi makabarta kamin kuma wata rana a kai ku ya mu jawo da halaka shi sirta fi ma halatar mauti ya makwashin mutuwa a abubuwan halaka kai ma sirta fi ma halatar mauti ka taho ba gidan mutuwa laita eh. mallari ya yarkani bihi marakwal mauti kai to kai ce wani kaina ban san shi shi mala'ikan mutuwa ni da ni inda kuruji mina duniya sadda zan hita daga duniya wa ma ya ya'tini bihi shin da mi zai zo min min risalati rabbina manzancin ubangiji na shin mi zai ce mini daga Allah iya toka tsaraina ban sani ba haka dan Abdul Aziz yayi wannan wa'azi mai tsanani sun man sarrafa sannan ya dawo gida wa ma asha ba da zalika illa juma'atan bayan yayi da ya dawo gida bai rayu ba bakwai guda ya yi sai ya mutu shi haka nan mutu a ba haɗa ma aka yi ba in za ka yi duwan gaba a jiki na abu a jiki shi na wani tun ɗazu ya dawo gida makara ba ya na kai turbaɗa gawa shi a shugaban ƙasa kuma ɗan abdulaziz duk duniya bai da ɗan tawaye duk duniya shi a shugaban ta bai da ɗan tawaye yake wanga wa'azi bai ja da baya bai yana wa mutane wanga wa'azi ya shi ya shafa ya rasu haka nan duniya take saboda haka sha'anin duniya ban tsoro gare shi ku yi ƙoƙari gwargwadon iko a kwatanta ayyuka ku bajin gajiya ku bajjin gajiya ku baccewa abubuwan gada aka ce ni ban iyawa ban iya ku baccewa haka nan inda inda ka ce kabari juda guda ta yi maka duk abin da a duniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sujuda guda a zubo shi ƙasa duk abin da a duniya ta yi maka shi to ko ɗiyan da wuri ga an ka ƙara ba ɗin yanzu ɗan yanzu ka zo a masallaci shi raka a talatin ya ce a kai wa baba lada ko kai ne yawa ko kai ne bai raka a talatin ba bale shi wa uba ne ɗan yanzu ka zuwa shi zaune ya ce sallallahu alaihi wa sallam sau dubu goma ya ce a kai wa uba ne ko kai ne yana wa ku yi makan ku kiyamun laifi mutuwa ce babu shakka duk sai mu mutu wannan labarin kabari ne Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne ya sa mai kyakkyawan ƙarshe wannan hudu ba kenan Inna alhamdulillah إن wa لله نحمده ونستعينه man من يهد الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد وبعد وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihatika li maradik wa min hayatika li mautik wa qala umar radiyallahu anhu wa qawlu umar radiyallahu anhu ma'khuzun min hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa mutadammin li nihayati qasr al-amal wa anna al-aqila yanbaghi lahu amsa alla masa bal yazunnu anna ajalahum mudrikahu qabla dhalik fa ya abdullah la yaghurranaka dhulul amal wa jiddu wa shahidu wa kunu min mauti ala wajhi fa inna lil mauti gadin wara'ihi wa mashin wa masin wa sabihin bi wa bi wa fa inna fi zalika balagan liman tadhakkara wa ibratan liman tafakkara ikhwanukum kanu bil amsi ma'akum mata ma ya'kuluna ma ta'kulun wa yalbasuna ma talbisun fa asbahu al yawma qad sa'at al quburu lahum buyutan wa saru min adabaqi tara abin nan khufutan kad ya hata kad ya huta kam minhum al asar wa sawhashad minhum ad diyar وتحدثت عنهم الأخبار إخواني إلى كم تماثلون العمل وتطمئنون في بلوغ العمل وتقترون بفسحة المهل ولا تذكرون هجوم العجل إخواني نذيركم قد صدق والمشهد قد سبق وقد مدى نهار العمر وبقي الشقق الشقق كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا رأى جنازة قال أغدو wa inna ra'ihun aw ruhu wa inna gadun mau'izatun baligatun wa ghaflatun sari'atan kafa bil mauti idan. yadhhabu al awwal fal awwal wa yabqa al akhir la hulma lahu wa kana yaqulu ya turabu ma askana zawahiriki ma askanu zawahiriki wa fi dakhiliki dawahi wa qala maymun bin mahran Harassu. ma umar bin abdul aziz ila maqbara falamma nazara ila alqubur baka thumma aqbala alayya faqala ya aba ayyuba hadhihi qubur aba'i banu umayya ka'annahum lan ko ahla ad-dunya fi laddatihim wa aishihim amma tarahum qad sar'a wa qad hallat bihim al-masulat wa qad hallat bihim al-masulat واستحكم فيهم البلاء وأصابت الهوام في أبدانهم مكيلا ثم بكى رضي الله عنه حتى بشي عليه sun ba faƙa faƙala ‘yan talak bina wa wallahi ma alama a hadan an am wa ahlaha wa wa ma saru ilaihi ba ilaihi ba'daha wa ma saru ilaihi ba'daha min al-qubul fa kana min kalamihi annahu qala idza maratta bihim fanadihim ay idza maratta bi ahli maqbara fanadihim in kunta nadiyan wadahum in kunta da'iyan wa mim abinna wa murra wa murra bi askarihim wanzur ila taqarib manazilihim ma baqiya min min sal faqirahum ما بقي من فقره وسالها عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن الآين التي كانوا لذلك بها ينظرون وسله عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد النائمة وما صنع بها الديدان تحت الأكفان وأكلت اللهمان وأبرت الوجوه ومحت المحاسن وكسرت وكسرت الكفار wa banatil a'da wa muzikatil ashla wa muzikatil ashla wa aina hijabuhum wa aina hujabuhum wa aina hujabuhum wa qibabuhum wa aina hadamuhum wa abiduhum wa jam'uhum wa kunuzuhum ka'annahum ma waddanu firashan ولا su هناك متكئا ولا جرسوا شجرا ولا أنزلوهم من اللهج قرارا أليسوا في منازل الخلوات أليسوا في منازل الخلوات أليس الليل والنهار عليهم سواء أليس في مدلهمة زلماء كدهيلة بينهم وبين الأمل وباركوا على أحبا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وكم من نائم ونائمة أدهوا ووجوههم بالية وأجسادهم من عناقهم بائنة وأمثالهم ممزقة وقد سالت الهدق على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وسديدا ودبت دواب العد في أجسادهم fafarraqa a'da'ahum fafarraqa a'da'ahum thumma lam yalbasu illa yasira hatta qala